عفاه أحمده وأشكره أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة رضي لنا الإسلام دينا وشرع لنا الأعمال الصالحة ورتب عليها الأجر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله قد شرع لنا أزمنة فاضلة تضاعف فيها الحسنات وتفتح فيها أبواب الرحمات يتفضل الله بها على عباده بمضاعفة الأعمال بمضاعفة الأعمال الصالحة ويعطيهم على القليل الكثير يغفر فيها للمستغفرين ويتوب فيها على عباده المؤمنين ويجيب السائلين هذه الأزمنة تتكرر من عام إلى عام ومن وقت إلى آخر منها عباد الله هذه الأيام الأشر الأولى من شهر ذي الهجة فإنها أيام فاضلة وأقسم بها كتاب في كتابه فقال والفجر وليالي العشر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام الأمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام الأشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء أخرجه البخاري عباد الله يسرع في هذه الأيام المباركة صيام يوم عرفة لغير الحاج وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه فقال يكثر السنة الماضية والباقية أخرجه مسلم ومن الأعمال المشروعة في هذه الأيام المباركة التقرب إلى الله بظله الأضاهي وفي ذلك أجر عظيم وهي سنة أبينا إبراهيم وشرعها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بعده فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يبهي أخرجه أحمد والترمذي بسند حسن وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين لباهما بيده أخرجه البخاري ومسلم واعلموا عباد الله أن للألوهية أحكاما وآدابا ينبغي للمسلم أن يرائيها منها أن تبلغ السن المجزئة شرعا ومن فمن الغنم ما أتم سنة كاملة ومن الضأن ما أتم ستة أشهر ومن الإبل ما أتم خمس سنين ومن البقر ما أتم سنتين كاملتين وتجزئ الإبل والبقر عن سبعة أشخاص فلو اشترك سبعة في ابن في في ابن أو بقرة أجزأت عنهم جميعا ومن أحكام الأضحية أن تذبح في وقتها المحدد شرعا ويبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنها ذبح فإنها فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ويمتد وقتها إلى قبيل إلى قبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ومن أحكام الأغذية عباد الله أن تكون خالية من العيوب المخلة شرعا قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأباهي الأوراء البين إورها والمريضة البين مرض مرضها والأرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقى أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وقد كان نبينا يرغب في التصدق من لحمها على الفقراء في أعوام المجاءة والفقر فآمنا هذا يعني كعاننا وينهى عن الادخار في مثل هذه الأهوال فاجمعوا أيها الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأكل والصدقة على الفقراء والهبة على الأصدقاء فإن الوقت وقت أصيل وإن عدد الفقراء كثير عباد الله مما ينبغي أن نتحدث عنه اليوم آداب وسنن العيد فيما يلي أولا الاستعداد لصلاة العيد بالاقتتال وجميل الثياب وقد أخرج مالك رضي الله عنه في موطئه النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفجر قبل أن يغدو إلى المصلى وثبت عنه أيضا لبس أحسن الثياب للإيدين ثانيا يصلي في عيد الأضحى الإمساك عن الأكل والشرب لمن يضحي حتى يصلي العيد ثالثا يصل التكبير والجهر به يوم العيد من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفتح والأضحى من حيث يخرج من بيته حتى يأتي المصلى وحديث أم عطية رضي الله عنها يؤكد حضور صلاة العيد حيث قالت أمرنا أن نخرج الأواتف والحيض في الإيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويتزل ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه وأما التكبير الجماعي بصوت واحد بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه والصواب أن يكبر كل واحد بصوت منفرد رابعا يصن أن يخرج إلى الصلاة ماشيا إن أمكن لحديث علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى الإيد ماشيا خامسا يصن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن يرجع إلى طريق من طريق آخر كحديث جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق سادسا من آداب صلاة العيد من فاتده صلاة العيد مع المسلمين يشرع له قضاؤها على صفتها تابعا ولا بأس بالمؤايدة وأن يقول الناس تقبل الله منا ومنكم أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاستفادة من هذه الأيام وأن يعيننا على اتنانها على الوجه الذي يرضيه عنا وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه Yan uwa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa baiwa da ni'ima da ya ga bayansa yadda ya sanya masu wasu lokacai na musamman don ya gafarta musu zunubansu domin ya daɗa gwaɓa ɓaladansu ya daɗa masu baiwa bayan wacce ya saba masu ta yau da kullum Allah Ubangiji yakan dace da wanda ya so ya ci gajiyar irin waɗannan lokacai ta hanyar yi masa da'a da ƙarin tsoronsa da jin dokokinsa haka nan yakan tabar da wanda ya so ta hanyar ya tozartar da wannan lokacin ya wulaƙantar da su ya ci saɓan Allah a cikinsu yana godiya ga Allah isa wannan ni'ima da ya yi mana da cika mana wannan addinin da ya yi da cika mana ni'imar da ya yi ba wata ni'ima da ta ni'imar addini ni'ima wata musulunci Allah ya yi mu musulmi kuma ya cika ni'imar kuma ya yarda da musuluncin ya zama shine addininsa sannan ya sha'anta mana ayyuka na kwarai na gari sannan ya sanya lada da zai ninninka irin waɗannan lokacin yana shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawarsa ne ko manzansa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin alkiyama Allah ya saka mu cikinsu bayan haka yan uwana musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa ku sani lallai Allah maɗaukaki ya shar'anta ya sanya wasu zamunna wasu lokatai ya jirfita su akan wasu daga ciki waɗannan kwanaki da muke ciki Allah ya fifita su akan sauran kwanaki kamar yadda ya inganta wurare daban-daban haka nan Allah ya buɗe ƙofofi nasa na rahamarsa a wasu lokatai domin ya ba da falalarsa ya yi gafara ya rahama ga bayansa ya 'yan uwa Allah yana yin wannan saboda baiwa irin tashi da rahama irin tasa ya sanya wasu lokatai ya aiki na gari ya aiki na aiki salihi to Allah yana son yin aiki a waɗannan lokacin fiye da kowane lokaci sannan ya girmama ladan aiki ɗan kaɗan a ba da lada mai yawa Allah ya gafarta ma wanda ya so a cikin bayansa wanda ya nemi gafaran sannan ya tuba da wanda ya nemi tuba daga bayansa na muminai sannan ya karɓa addu'ar masu addu'a roƙon masu roƙo wannan irin zamunan da lokacin sukan maimaito a shekara lokaci bayan lokaci <coughs> kamar wannan lokacin kamar yadda muka zo ramadana aka kwaɗaitar da mu goma ta ƙarshe a cikin ta daren lailatul qadr yake to haka nan su ma waɗannan kwanakin su ma kwanaki goma na farko na watan zulhijja waɗannan kwanaki ne masu falala ta musamman yasa Allah ya rantse da su Allah yake cewa alfajir wa layalin ashir Allah ke rantsuwa da alfijir sannan yake rantsuwa da wasu darairai guda goma tun malaman tafsiri suka ce su ne daren nan na farko na watan zulhijja wanda ainihin hadisi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa annabi ya ce babu wani aiki na kwarai aiki na nagartacce da bawa zai yi wanda Allah ya fi so fiye da aikin da ya auku a cikin waɗannan kwanaki guda goma Allahu akbar Allah na san mu da rahama Allah na san mu da gafara Allah na son mu da falalarsa ka yi aiki cikin kwanakin nan aka ce salihan aiki na gari ba a keɓance shi aka ce sallah a'a tsayuwar dare a'a wasu masu ɗin kuɗi da za ka waye kai sadaka sai aka ce amalan salihan ƙofa buɗaɗɗiya yadda kowa zai samu ya yi in aka ce amalan salihan ta halili ta hamidi ta takbiri duk sun shiga kai kai wannan ba sai da kuɗi ba talaka zai yi mai kuɗi zai yi sadaka abinda Allah ya hore ka bayar a wannan kwanaki Allah ya ci son shi daga dukkan kwanaki na shekara ya jama'a idan aka faɗi irin wannan hadisin to mu tsaya mu fahimci fiƙihun da ke cikinsa in aka ce fiƙi ka gano karatun da ke cikinsa irin wannan kwanaki karka yadda su shuɗe ka ba tare da kayan ayyuka na ƙwarai ba salloli na bilfili dama aikin wajibi biyu yana ciki sallar juma'a nan da za ka cikin jama'a tana ciki sannan na bilfili da za ka yi laili sannan azumi da za ka yi duk aiki na alheri da sunan shi amalan salihan shi ko amalan salihan malamai sun bayani shi Shi ne wanda Allah ya ce a yi sannan kuma aka yi shi da manzo koyar kuma aka yi shi dan Allah wannan shi ne amalan salih abin da kai dan Allah dama Allah ya ce ayi abin sannan kuma kai shi da manzo ya koyar wannan shi yake kira amalan salihan duk wanda yayi to Allah ya fi son wannan aikin nashi abinda ko aka ce Allah na so ai ko kai ka san wannan lallai Allah kaɗai ya san ladan da zai baka yasa sai sahabbai suka ce ya rasulullah yanzu har jihadi fi sabilillah sun san falalar jihadi wanda ya jihadi ɗan aljanna ne kai tsaye sai annabi sallallahu alaihi ya ce hajji haji sai wanda ya fita da dukiyarsa da ransa bai da da komai ba dukiyar ta kare wajen jihadi shi ma can ya shahada shi ne kadai ya wanda ya aiki na kwarai cikin kwanakin nan saboda haka yan uwa mu tashi in ana wa'azi irin wannan karkace da alhaji wani ake da hajiya wanke kai ma da kai ake ko turin ruwa kake da ko kake yi yi ƙoƙari ka ayyuka na kwarai cikin kwanakin nan ai abin da za Allah zai so abin da Allah zai yarda da kai yayan uwana musulmi mu sani cikin waɗannan kwanaki masu girma akwai babbar ibada ita ma shine azumin rana arafa wannan azumi ga wanda ba mahajjaci ba shi ma yana da falalar ta musamman an tambayi annabi game da falalar azumin rana arafa yace yana kankara zunubin shekarar da ta gabata da shekara mai zuwa wannan wata da muke ciki ne wata na ƙarshen lissafin watanni na musulunci shekarar musulunci tun daga almuharram take fa ƙarewa zuwa zulhijja to muna watan ƙarshe in kai azumin dan Allah da kyakkyawan niyya Allah zai kankare ma zunubanka na wannan shekarar sannan shekarar da za ka shiga ita ma a kankare maka sai dai duk irin wannan hadisi ya bayyana cewa ban fa manya-manyan zunubai da sai an nemi tuba su. waɗannan in kai sai ka nemi tuba amma zunuban da ba kama san kayi ba kurakurai da suna nan muna iri-iri to azumin wannan azumin arfa yana kankare su Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon ne daga cikin ayyuka da aka shara'anta a cikin wannan kwanaki masu albarka shine yanka abin layya yanka layya yanka rago ko sa ko kuma raƙumi duk abin da Allah ya hore maka shi ma yana daga cikin lada mai girma suna ce ta annabi Ibrahim suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cikin hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Madina shekara goma ba wata shekara da ta zo a goma nan fashin sai ya yi layya ma'ana dukkan su ji shekara sai ya yi layya haka nan ana babban mai ma'anar hidima yake cewa annabi ya yi layya da manya-manyan raguna guda biyu turka-turka wanda suke masu ƙahoni ko masu gashi fari da tsarinin ɗan baki a ciki da su annabi ya yanka ya yanka su da hannunsa ɗaya ce nashi ne da iyalansa ɗaya kuma na al'ummarsa ga wanda ba su iya samun layya ba a ji wata baiwa kai in kana cikin al'ummar manzo to ka sami layya ba a rayuwar ka annabi ya yi maka Allah Allah mun gode ma irin wannan ni'imomi da Allah ya mana Ka sani ya ƴan uwana musulmi ita layya tana da hukunce hukunce da na dubba nata da ya kamata ka kiyaye ya kai ɗan uwa wanda kake da kwaɗayi da miyayyen layya ka kiyaye su domin layya ka ke kyau domin ta sami karɓuwa wurin ubangiji lallai abin da za ka yanka ya kai shekarun da aka yanke wannan dabba ta kai a musulunci layya ba ibada ce ba yanka za ka kawai irin komai ka samu ba a'a ta zama ta cika shekarun da ake so idan rago ne ya zama ya cika ainihin wato wata shida in rago ne za ka yanka shi to kai ya zama ƙasa da wata shida idan raƙumi ne shekara biyar haka nan idan ya ce shekara biyu daidai wajen shanu yanzu ana ba su kemikal da abubuwa ɗan sa shekara ɗaya zama cikin ki. ka gan shi kamar ya isa layya to lallai ka hatara ka tabbatar ka sai sanda ya yi shekara biyu ko saniyar da ta kai shekara biyu Hakanan shi ma rago ya zama ya kai wannan watanni idan kuma raƙumi ne ko saniya ainihin wato mutane biyu suna iya haɗuwa su sai raƙumi mutane bakwai zuwa ƙasa suna iya haɗuwa kan raƙumi ɗaya ko kan sa guda ɗaya amma wanda ya isa wannan layya ɗin wannan shi ma wata rahama ce in ba za ka iya sayar rago ba sai kaɗai saboda kuɗin sun yawa za ku iya tarawa ku kai ku sai san ya isa a layya da shi ku raba naman tsakaninku kuma layyar ku ta yi yana ga cikin hukunce-hukuncen layya ainihin a yanka ta a lokacin da aka ce tana da lokaci tana da siffa na abin yankan da shekaru to wajen lokaci ya zama ainihin a yanka ta ne bayan an sauko daga eli saboda hadisi da manzo ya ce wanda ya yanka gabanin idi to wannan ya yanka ma kansa ba layya ba ce nama ne kawai da ya ce a sunan nama sannan wanda yanka bayan sallar idi ya sami sunna ta layya kuma ya dace da sunna ta musulmi sannan wannan lokaci zai ci gaba har zuwa rana ta sha uku ga watan zulhijja zuwa yammacin wannan rana duk lokaci ne na layya ma'ana ranar goma ga wata kenan ranar sha ɗaya sha biyu sha uku duk lokacin layya ne in yau baka samu ba goma gobe ka samu haka duk halala ce ta ubangiji domin ne in yau baka samu ba kila gobe za ka samu haka nan yana da cikin ladubban layya ya kasance cewa ta kuɓuta daga dukkan aibobi na dabbar da ake layya da ita a shari'ance kamar yadda hadisi ya zo ya dunkula waɗannan wato aibobi annabi ya faɗe su na farko ya ce wato ainihin abubuwa guda hudu a nabi ya ce idan dabba layya ya zama tana da ɗaya daga cikin su to ba ta isa a layya da ita ba mana ba za a layya da ita ba daga farko mai ainihin makauniya wacce take da ido ɗaya al'aura kenan ta zama ba ta da ido hata ka haife ta ko kuma a wani larura daga baya idan ya mutu wannan ba a layya da ita haka nan sai mara lafiya wasu rashin lafiya ta ta bayyana ba ta nan kila ciwon huhu ciwon hanta ba lafiya ita ma ba a alayya da ita haka nan gurguwa wacce take ta kare ko kuma wani larura ko haka aka haife ta gurguwa ita ma ba a layya da ita haka nan mai yan ƙaho wato abin nan nake so in ce ramamma ramamma kanjamamma ita ma ba a layya da ita kareyan ƙaho baya hana layya in dai kare ba ta zama wata illa ba amma in ta zama kanjaman ma ta fi zuru kenan wannan a iya yanka ma iyali su ci nama amma ba za a ci na layya ba ne saboda haka ita layya ba za ka ce koyaya barin kokuta ne ka je ka san kanjaman nan sa ko kuma kanjaman nan rago kowaye ka ce za ka yi ya yasa masu irin layyan nan da suke ta da ake turowa a ce a yi daga shanu a ƙanjene barane wannan ya kamata su yi tsoron Allah su wanda ake wakiltawa masu ba su kuɗin rika masu lissafi na gaskiya amma a sai saniya ka ganta kamar za ta faɗi a ne ko ɗan maraƙi bai kai layya ba ko rago wannan duka shari'a ba ke da ba haka nan ya uwa mu sani lallai annabi ya kwaɗaitar a lokatai irin wanda ake fama da yunwa to annabi ya kwadaitar da cewa naman layya a ainihin kar a ɓoye shi a ci sannan kuma a bayan sadaka farkon ma musulunci da ake fama da kakanika yi annabi hanawa ya aje naman layya sai in an zo a raba ma mabukata amma daga sadda aka sami wadata na musulmi nan wacce magana aka danye ta za ka iya ci za ka iya sadaukarwa za kuma ka iya bayarwa sadaka za kuma ka bayar kyauta sannan za ma ka iya ajewa har tsawon lokaci kana ci saboda haka abin da ya kamata a yau sai mu haɗa duk sunonin mu yi in kai layya ka ci kai sadaka kai kyauta sannan kuma ka aje ka rika ce a hankali duk wannan shari'a ta yi dan maka uwa uwana musulmi a wannan sauran lokacin ya kamata mu magana kan abin da ya shafi ladubba na idi shi ma da sunnoni na idi domin ita ma wata ibada ce da ake yin ta a cikin wannan wata mai albarka wannan wata mai falala a cikin wannan kwanaki ya uwa mu sani sallar idi wato ainihin tana buƙatar ladubba na musamman na farko dai wanka ka yi wanka na ibada sannan ka sanya tufafi mafi kyau a wurinka sannan wato ainihin kamar yadda mali ya fita cikin waɗa tashi cewa abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yarda ya kasance kan yi wanka ranar idi wato ainihin sannan kuma gabanin idan idi wato irin wannan ne na ƙaramar na babbar sallah to ana so ka kame bakinka har sai an sauko daga idi sannan ka ci wani abu sannan ya tabbata wato sanya mafi kyawun tufafi daga manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a dukkan idi biyu idi na wannan da idi na sallah karama da sauce haka nan ya yan uwa sunna ne wato ainihin kamar yadda muka ji cewa yin bari ka fita dama kabar bari da a kwanakin na ake yin su haka za ka ɗore musamman ranar idi za ka fita kana ta bari tun daga gida har zuwa filin idi har sai liman ya zo an kabbara sallah wannan ita ma sunna ce sai mu kiyaye ta saboda hadisin Abdullahi dan Umar manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wannan bari a sallah ta azumi da kuma sallah ta layya saboda haka sai mu kiyaye ta hadisin Ummu Atiya Allah ya kara mata yarda yana karfafa mana halartar sallar Idi mace ce manzo sallallahu alaihi wasallam take cewa ya umarce mu mu mata mu fita maza wato manyan mu mata da yaran mu da ƴan mata har da tsofaffi yace ya ce kai hadda mata masu haila masu al'ada su fita su halarci wannan alkhairi su halarci wannan addu'a da za a yi musulmi za su yi amma mata masu al'ada su koma gefe su ba za su sallar ba amma su halarci wannan alkhairi wannan hadisi yana nuna mana wato muhimmancin sallar idi a ci gaban hadisin wata matar ta tambaya ta ce ya rasulallah wata ba ta da hijabi fa ya za ta yi tunda su kalma ta da hijabi annabi ya ce yar uwarta ta ba ta aro ma'ana mai wacce take da safaya to ta ba ta aro annabi bai ce ta zauna gida tunda ba ta da hijabi ba ta yi aro a ce kaga ana so mu fita kwanmu da kwarkwatan mu mazanmu da matanmu yaranmu da manyanmu mata duk a ɗunguma a zo wannan alkhairi a halarce shi wanda kafirai kai tun daga kan dan baya so kafirai ba sa so barin nan a riƙa ji ku fita da adanku da farin ciki ku cika filin idi wallahi arna ba sa so shi yasa ake ta mana tsaye da ake mana min musulmi da Allah ya aje a wannan yanki na Najeriya na arewacinta da kuma da da addini da baka addinin yasa ake ta mana kule-kule to mu ta addu'a Allah ya mana maganin kullin Allah ya tabbatar da imanin mu to mu fita mu je idi sannan kabbar bari da za a tafi ana yi ba a jam'i wani na yi wasu na amsa a kowa yake yin taki Wani ya ce sunna daga cikin sunna shine ainihin a tafi a kafa inda hali in kuma da nisa sai hau abin hawa amma dai a tafi a kafa shine yafi falala saboda duk tako da ladansa sannan yana daga cikin sunna ta idi shine ka tafi ta wata hanyar ka dawo ta wata saboda ne malamai sun ta sharhi saboda me a hanya za ka gamu da wasu ai sallama san ma ka gamu da wasu wasu ka ce ta ita hanyar za ta maka shaida ka je idi a wannan rana wannan dai malamai suke ta ƙara sharhi yayan uwa yana daga cikin ladubba na ranar idi shine ya zama cewa wato ainihin an tafi a wannan rana da ranar wannan idi ana ta ainihin wato abin da ake so a yi shi ne. ita sallar idin in ka an riga an gama to kai za ka yin taka amma da wannan siffa ɗin raka'a biyu wani tsere ma da raka'a sai ka tashi ka cika raka'a sannan yana daga cikin sunna gaida juna da ta juna murna ta Allahu minna wa minkum shi ma ya ce taqabbala Allahu minna minkum Allah ya karba mana Allah ya kowa yana ba kowa addu'a ana murmushi ana farin ciki wannan abin da ake so kinan a wannan rana wacce muke fuskanta muna fata Allah ya kai mu wannan rana Allah ya karba mana ibadun Allah ka tabbatar da digadigan irin wannan lokacin ne na addu'a abin da ake nufan mu da shi na shari a ƙasar nan muna addu'a Allah ya mai da sharri kan masu kullashi Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya ya ƙare mu da imani ya ƙare mu da zaman lafiya siyasa da ake tinkara duk wani shari da ke cikin ta Allah ya kawar alkhairin da ke ciki, Allah ya tabbatar Allah ya zaɓa mana shugabanni masu rahama masu tausayi masu san addininmu, masu san mu masu son ƙasan mu masu son ci gaban ƙasanmu. tun daga mataki na ƙasa har sama Allah kai ne mai yi ba za mu iya ba tsare-tsaren da ake ya fi ƙarfin ba za mu iya faɗa da shi ba amma Allah kai ne Allah ka san waɗannan masu ƙulaƙulan duk wanda ke neman mulki don kan shi ba don al'umma ba Allah ka ba shi wanda ke yi don tausayin da ci gaban wannan ƙasa tamu Allah ka ba shi Allah ka damƙa mulki a hannun shi Allah ka mana jagora damina da ta tinkaro Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka ba mu damina mai albarka abin da ke ciki na iska bai ruwa wanda ba za mu iya ba Allah ka tsare mana Allah ka ba mu wanda za mu iya Allah ka shirya mana da matasan Allah ka shirya da su hanyar madaidaiciya a raba su da dabanci da jagaliyanci da duk abin da zai kai su ga halaka kansu da ɓata kwakwalwarsu Allah ka kare mana su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم زينا بزينة الإيمان وهدمه في قلوبنا وقره إلينا الكفر والفسوق والإسيار وجعلنا جميعا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا وفقنا لما تحب وترضى